kaga duk zaman lafiyan da muke kaga duk ƙaunar juna da ke tsakanina da kai da zarar ka ƙara aure za ka neme su ka rasa su ban gane me yake nufi ba ina nufin zan buɗe wani sashi na daga jahannama wallahi da faɗuwar gaba za ka shigowa gidanka da gaske kike ko da wasa ai ka fi kowa sanin lokacin wasana da lokacin rashin wasa na. a halin yanzu dai na kasa gane inda kika dosa kaga wannan magana da kake faɗa idan wasa kake da Allah ka bar wasan nan ya isa haka to to bar magana ha ha ha yanzu kai a tunaninka idan kana so ka ƙara aure zan hana ka ne kar ka bani kunya mana in har yanzu baka san jalilan ka ba ba kin ce a bar maganar ba a bar zancen kawai da Allah kai baka san wasa ba wasa nake maka wallahi ba na labari wace ce kuma ina ka ganta Are you serious? Sosai makuwa. Matar mijina ɗazu da na ce miki uzuri ne ana dawowa da wuri to ita ce da dai. a yau din nan allah ya haɗa da ita kuma a yau allah ya jefa mun ƙaunar cin soyayya a cikin zuciyata in ba san da dai. <laughs> love at first sight kenan lallai ka. in dai kana ƙaunarta ni ma ina ƙaunarta kuma zan taya santa da dukkan iyawata